إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام wa rahmatullahi wa وبركاته da farko dai muna farawa da gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fata rayuwar mu ta kawo wannan rana ta alhamis 23 ko ga watan uku shekara ta 1441 yau ita ce ranar 21 ga watan 11 shekara ta 2019 Allah tabaraka wata'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka na Abu Sarnil Gifari da ke nan Garki Village a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na hukubatun minar tarih ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ila maksal Hussein idan ƴan uwa ba a mance ba wannan shine darasi na 43 a cikin wannan littafi kuma har yanzu muna nan kan shubuhohi na ƴan Shi'a wanda suke fesawa al'umma suna fakewa ko dai da wata aya da suka ɗauka suka karkatar ko ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ɗauka suka juyar da shi don ƙaƙaba ma wani sahabi sharri kamar da aka sani zagin sahabbai da cin mutuncinsu da kuma intiƙadin rashin kirkinsu a zuciya ƙida ce a zuciya ana ganewa yau da za ka riƙa ganin darajar sahabbai a zahiri amma a zuciyarka baka yarda da kirkinsu ba tana cikin manya-manyan munafukai kuma munafunci na aƙida ana ganewa munafunci ba ƙaramin babban na aƙida ƙwarai kuwa munafunci na aƙida domin manzo sallallahu alaihi sallama shi ya gwada girman waɗannan sahabban bayan alƙur'ani yayi bayani akan su manzo sallallahu alaihi ya ƙara bayani idan Allah ya faɗa abu ko manzon Allah ya faɗa abu ka ji a zuciyarka ba ka yadda da wannan abun ba babu shakka kana cikin munafukai dama da haka ake gane munafukai ana ganewa munafuncin gaske duk da ɗayan ma na gaske ne amma munafunci na haƙiƙa Shi shine annifaqul tsari, to duk wanda yake ganin rashin kirkin sahabi to wannan yana da munafunci to daga cikin dai wannan ita ce aƙidasu, su to mun ji shubuha guda 11 a yau ga shubuha ta goma biyu, a cikin waɗannan shubuhohi waɗanda su ƴan shi'a ke yada daga ciki suka ce istilhaqu muawiyata li ziyadin wato muawiya ya sadar da ziyad ya wa ziyad uba misali a cewa na kaza yalhaqu bihi alwalad ana ganewa wa yulhaqu bihi alwalad ko wa yulhaqu biha alwalad idan wata rigima ta taso dan wa za a ba akwai inda shari'a za ta ce a ba uban yulhaqu bihi alwalad wani wuri kuma a ce yulhaqu biha wanda ai ba yana kawo bayanan ba ina jin an gano yadda ake faɗi to wai cewa muawiya ya yi kaso bara ya ɗauki wani ɗa ya mai uba alhalin ɗan bai da uba ban san ko kun gane wannan ba an fahimci maganar yanzu an koma kan mu'awiya kasan shi'a tana karewa ne akan manyan masu daraja cikin sahabbai idan aka soki marubucin wahayin manzan Allah shin an soki an soki sakon manzan Allah ko an soka ba mu'awiya yana cikin marubutan wahayin manzan Allah to don haka suka ce yayi istilhaki. kalu suka ce inna ta istalhaka ziyad ibn abihi wato ya sadar da ziyad dan babansa ana ganewa wa huwa ibn ubayd al-faqih alhali shi wannan ziyad dan wajen ubaydu ne al-faqih amma mu'awiya ya ce a'a ba ɗan wajen ubaidu ba ne ɗan babana ne ba san ko kun gane eh? a idan ba a gane ba a yi magana shi wannan ziyadu ana shakka kan ubanka sai mu'awiya ya ce babana abu sufiyan shi ne babanka su kuma suka ce a'a ubaidu ne a fakati ko ko masu magana suna cewa ubaidu ne a fakati an gane magana to kaga ya kamata mu bi magana ya abun ya faru ana ganewa awu muawiya sai muawiya ce ziyadu ibnu abi sufyana shi dai wannan ziyadun da ake magana dan wajen abu sufyan ta sa ai ana ce nagari na kowa buguha shi wannan ziyadu da ake magana to daga baya ya zama abin da ya zama na fa'ida saboda shi musulunci yana kallon mutum ne ba ta inda ya biyo ya taho ba ko ba ta ba me ya mutumin shi me yake a kai a kansa musulunci zai masa hukunci ba wai ta ina ya biyo ya zo ba ƙulna sai muka ce suwaye suka ce malam mai littafi kware kuwa ziyadun laisa ibnan li ubaidin asfaqas ziyadu ba dan wajen ubaidu saqafi bane bal kana la yu'rafu illa bi ziyad ibn abeehi ba a san shi da wani suna ba sai ziyadu dan babansa idan aka samu yaro mara uba sai a rika ce mai dan babansa waye uban ba san shi amma dan babansa kamar yanzu ne a ce an samu yaro aka rasa da wa za a liƙa sai a ce abdullahi baban shi abdullahi bawan allah ko ba bawan allah bane yawa dan yayi laifi ai bai nuna ba bawan allah ko ba haka ba laifi bai cire mutum daga bawan allah wasu na cewa dan muhammadu amma dai ina kafa wani bai kaba ni dai ina ganin a dai bacci dai dan bawan allah ai ya fi dan bawan Allah aka ci eh dole dole uban nan naki to Abdullahi shikenan mu huta to kaji dan haka ba a san shi da wani suna ba illa Ziyad ibn Abihi ko kuma a ce Ziyad ibn Sumayya sunan uwa ke ai ana musun uba amma ana musun uwa tabayyuwa wa zalika annahu ja'a min Sumayyata bizina tabbas an haife shi ne ta wannan sumayya ta hanyar zina wa huwa waladu zina shi wannan ziyadun dan zina ne wala yadurruhu hadha shay'an falaysa lahu dhanbun fi wannan baya cutar da mutum domin dan zina ne kuma wannan baya nuna cewa ya samu abai da wata illa ana ganewa sai dai mutane za su kallai da wata illa amma shi bai da wata illa ba gare ƙwarai to lokacin da aka yi wannan laifin da aka yi eh shin da shawararsa aka yi ya san inda zaɓace inda ake biyowa ana zaɓa zai zaɓi ya biyo ta nan eh da kansa ya ce ya zaɓi ya biyo wannan hanya zai yi to tun da dai ya samu kansa ne a haka sai musulunci ya ce wa laisa lahu zambun fi zalika a laifin da aka bai da laifi idan akwai mai laifi iyayensa ne amma ba shi ba to kaji ita wannan sumayya kana ja'aha ba'dur rijali fil jahiliyyati maza sukan kewaya wurinta a lokacin jahiliyya minhum abu sufyan daga ciki hada abu sufyan walidu muawiya mahaifin muawiya idan aka ce za a dauko laifin waɗannan sahabban a lokacin da suke jahiliyya babu wanda zai fita har abubakar shi yasa in ka bi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne zaka samu bai taba aikata aibu ba shi ma da kariya Allah daga cikin tarihinsa lokacin da matasa a raikun suka kira manzo sallallahu alaihi wasallama a zo a je wani gida da ake kida da waye da sauransu lokacin jahiliya annabi ya bi kafin a cikin gurin Allah ya jefa mar bacci nan ya bacci bai tashi bane da gari ya waye saboda Allah ya hana shi zuwa kada a samu wani abin da za a faɗa a kan manzan Allah wata rana idan ka bi tarihin sa ka yake sannan yana yaro mala'ika ya zo ya cire masa hazu shaifa ko ba haka ba duk wannan shi ne ismatul anbiya'i ba yadda za a yi ka samu annabin Allah da saba wa Allah da gangan tun jahiliya kafin a aiko shi har bayan an aiko shi amma daga ba annabi ba shi yasa mu aqidar mutaalu suna take da sauƙi. mun yadda cewa waɗannan sahabban sun yi katobara zuwan annabi ne fidda su daga katobara su kuma ɗan shi'a sun ce ne katobarar su bayan musulunci ne muka ce ba zai yi ba a yanzu ma an karantar da musulunci ya gyara zukatanmu da malamanmu da malaman manzan Allah da wanda manzan Allah ne malaminsu wa ya kamata ɗalibansu su fi kyau mu yanzu ai muna da malamai suna karantar da mu alhamdulillah sakamakon karantarwar su mun kama sallah mun kama azumi mun kama ashiri muna sa ran mun shirya haka ne to idan aka dauko mu daliban yau ka sai aka dauko daliban annabi sallallahu alaihi wasallama shin akwai haɗi babu haɗi ko to wannan shine bambancin musulmai da ɗan shi'a ana gane wai mu ba ma inkarin laifin da suka yi Khalid wali da ya musulunta cewa ya Rasulullahi ayi mun addu'a na yi katobara na kashe bayan Allah na yi faɗa da kai na yi rashin mutunci iri-iri a jahiliya manzo sallallahu alaihi ya ce wa Khalid kwantar da hankalinka al-islamu yajibu ma qablahu musulunci na kwace abin da aka yi kafin sa yana goge shi yana yin watsi ne, shi yanzu ka buta sabon shafi ai ko mun ga irin shafin da Khalid dan wali ya gure ko ba haka ba to mu a wannan shafin muke karatu ana ganewa a wannan shafin muke yawa wancan shafin da aka arga an share shi an cire an yar to ɗan shi'a ne ke su suke rike da shi jama'a muna fahimta haka sahabban nan umar ta haka tadi yake cewa na hannu ƙwan wani azillah mu mutane ne kaskantattu wulakantattu in ji umar ya ce babu da wani mutunci babu da wata kima ba abin da ba mai fa'azzan Allah bil islami sai Allah ya kawo musuluncin na ya fifita mu da shi yace to fa ma harafta gainal izzata bi ghairi ma anzala Allah bihi azallana Allah a duk lokacin da muka fita daga da'irar ka'idojin musuluncin nan muka fita wani ka'ida tan dan neman girma ko neman wani abu azallana Allah Allah zai kaskanta ashe kaga Umar na ba da shaida irin abubuwan da suke yi idan ta inganta irin su kissan Allah da ga irin su wannan eh, amru ibn al ko ba haka ba wanda ya sayar abin nan ya wanke Allah kullum abubuwa daban-daban to wanda ya kafirci ma bari ma kila malam zai bayani ana To don haka lokacin nan ita wannan mata tun da dai kawai abin da ake suna gani kamar a banza ne ana gani babu wata doka a kanta to don haka suna kewayawa don biyan bukatar su ta maza wanda shi abu sufyan shi ne mahaifin mu'awiya wa hada zina laysa fil islami wannan zinar fa ba wai abu sufiyana ya yi ta bane a musulunci wallahi ko da a musulunci ne inda ya tuba magana ta kare mu a aqida ahlus sunna wanda ya zina aka mai hukunci zamanin annabi ma'il da ganidiya mu a wurin mu mutanen kirki ne muna sa ran ma yan aljanna saboda tuba da suka yi ga Allah annabi ya ce tubanta ma da za a raba ta kaso 70 ga mutanen Madina kowa ya samu ko ba ta ba da shaidar manzon Allah kenan mu ba ma itikadin cewa sahabbai ba sa laifi suna laifi suna kuskure suna saban Allah haka sahabbai suke magana da muke kenan sai dai mu sun fi mu kirki ana ganewa sun fi mu ko ta ina gara su da mu kuma a cikin sahabban aka samu sun yi sata aka yanke hannu ko ba yake ba wadda aka zo neman ceto manzon Allah abin nan a samu a dan yar babban gida ce ta yi sata ya ce wallahi lau anna Fatima binta Muhammadin tarakat laqatatu yadaha wadda ce satan nan ta ga annabi sahabiya ce kuma aka yanke mata hannu shin ko ba ba wanda suka yi zina aka ba su kashi Shin ko ba ba wayanda suka sha giya aka yi musu abin nan da eh, hukunci Shin ko ba ba wayanda suka yi wannan ya cire su daga sahabbai a'a to duk da cewa ma zinar da aka yi ba a musulunci bane ana ganewa malam ya ce wa hada zina laysa fil islam wannan zinar da Abu Sufyan yayi ba a musulunci bane wa inna ma fil jahiliya lokacin jahiliya ne wala kad kanu mushrikina a lokacin ma mushrikai ne su fa zina ahwanu min ashirk shirk ai zina ta fi shirka mai sai sauki ana ganewa misali yanzu a ce maka ga mutane kafirai ne ba abinda ba suna cin alade suna shan giya suna yin zina sai aka ce kai musu da'awa da me za ka fara da tauhidi musulunta dan inda za su daina shan giya ba su musulunta ba zai amfane su idan aka ce maka mutum na shirka to duk laifin da yake ba a san ana ganewa domin shirka ita ce mafi girman laifi don haka duk wani abu bai ma da wani abun asali shi yawa don mutum yana da janaba ya tsalla fitsari ba a cewa ba ka da tsarki don zuwa ya tsarki da ruwa zai fita shi daga janaba ko ba haka ba ce ai wani ya tsalla fitsari don haka ka je ka yi tsarki ka ce a akwai akwai akwai yayan fitsari ko ya za shi yawa akwai janaba gaba ɗaya ka ko in akwai janaba gaba ɗaya maganar tsarkin wannan fitsarin ko ya yi shi ko kai ya yi duk ɗai dan yin tsarki yin tsarkin wannan fitsarin sai dai ya wanke gabansa kawai ya tsafta amma dai yin tsarkin wannan fitsarin layan faɗo, ta fuskar ba shi dama ya yi sallah ko ya wata ibada bai da wannan dama a ce kaga bai amfani ba za haka maganar da ake yi a nan shine idan mutum na kan shirka ba a kan lanzina shi ina mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya kashe ɗarin ma ya cika duk ba hali ba to shi kenan to dan haka mushrikai ne wa kana ziyadun waliyan min wulati aliyya shi wannan ziyadu kada a ce muawiya yayi son kai a'a gwamna ne cikin gwamnonin aliyu ashe kaga da ya girma tunda har ya zama wani abu a musulunci ana ganewa yanzu bai zama aibu ba tunda ya zama wani abu wa kana rajulan mufawwahan khatiban mutakalliman mutun ne da Allah ya sa magana a bakinsa. sa mutum ne mai baki ana ganewa sannan khatib ne ya iya tsara magana a inda ake bukatar magana akwai kutababul harf akwai kutababul masajid akwai duka akwai su a wancan lokaci za a ce wane da wane su ne kutababul harf idan za a yaƙi su za su yi mutane jawabi sai ka ga mutane jikinsu yana rawa sun tsagara a tafi saboda kutababul harf sun gaya musu abin da ya kamata su gaya musu akwai kutababul masajid wanda suke kutuba a masallaci taba maudu'i daban-daban ai magana za a ai magana za a ai magana kanka jama'a muna gane wannan to shi Allah ya ba shi baki sannan khatibu ne ya iya magana musamman khutbatul harf eh musamman khutba ta yaki mutakalliman mutum ne wanda ya iya magana ciwa wancan ziyadu da ake magana kansa ko wa muawiyatu akhbarahu waliduhu shi kuma mu'awiya baban shi abu sufiyana ya ba shi labari anna ziyadan haza ibnu min sumayya wannan ziyadu da ka gani ɗana ne da na haifa da sumayya ibnu zinan ɗan zina ne gaskiya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqina abu sufyan a lokacin jahiliya yana tsoron yin ƙarya in za ku tuna dogon kissan nan wanda sarkin nan ya tambaye shi ce ba dan ina gudun kar a rayuwa ta ya zama na yi ƙarya ka zaka su kusan wannan ko ba ka ba dan haka yana tsoron yin karya. to bare kuma musulunci ya gyara zuciya yanzu dan haka ya fito faɗi gaskiya wannan ziyadi ban dai aure ba shi ba amma dana ya gaya wa mu'awiyan domin ko ba komi dai dan gidan ba za abinda ba za a raba da shi ba gado da wasu abubuwa amma bai ganin wani abu ya samu gidan a ce an taso ga gidan da yaƙi ya tsaya ta yi ɗan gidan ana ganewa aiki. dole ɗan su ne idan ɗan kowanka ne akwai sila da mawiya jinin nan to fa ba magana ba sai tawa saboda mai alaƙar jini to da haka shi uban ya ba shi labari abu sufyan ya ba mu'awiya labari cewa dai ɗansa ne ga ko eh, abin nan eh, na ne zan ɗebo wannan karatu nan risala me abin da abu zai alƙairawa ne Allah ya masa rama yake cewa al'intirafu aula bi shuhudi haka ma ne fadi ko al'intirafu aula bi shuhudi mutum ya zo ya ce na yi ya fi a tara duk yawan shaidun da za a tara ko sun kai miliyan shaidu suna iya haɗa kai su hudu su yi ƙarya amma mutum yi wa kansa ƙarya abu ne da zai yi don haka wayanda suka zo aka yi musu bulalar zina zamanin maza Allah da duk abin da aka yi kaga itiraf ne mutum ya zo ce na yi kaza ko ba haka ba to da haka shi ah, abin da mai littafin shari'a na fiqhu na abin nan ah, risala wanda duk galiban muna karanta shi sana bada misal da shi yace al-i'tiraf aula bi shuhud kuma haka yake mutum ya faɗa da bakinsa ya fi wasu su kakaba masa jama'a muna gane wannan to yanzu Abu Sufyan ya yi i'tirafi amma kar ka yi tsammanin ya tafi kasuwa ya bai wa'anda ya kamata su san magana kuma maganan ta zama ta cikin gida ce tun da ba wanda zai so a ce babansa ya yi irin wannan aika aika ana yaɗa ba ko ba haka ba don haka sai ya kira ɗansa ya ce to kaji kaji ka za ɗan uwanka ana ganewa shi ko ko zai je kasuwa to ni abu su fiya kun ji kun ji abin da ne lokacin jahiliya wani ma ɗana ne kaga ba zai ana ganewa na haka sai ya gaya ma wanda ya kamata ya sani sai ba shi labari sahihun dan haka wannan haka yake maganar tafiya ce lakin min zaharihi wa lam yakun ahadun a ziyada wato wannan haƙiƙa ne ko min zahiri a zahirin magana babu wanda ya iddi'a'in ziyadu dan sani dama in aka samu ɗa to sannan ko wani ta wata hanya aka same da sauransu ba san me shi ba idan wani ya zo ya ce na shi ne misali kamar na mai littafin na abani shi minhajul muslim ya yi magana akan allake allake ɗan da aka tsinta a titi ya ce tiflun yujadu buzan fi makanin ma layi yi wa lahu nasabun wa la yadda yi ahad tiflun yujadu buzan fi makanin ma layi yi wa lahu nasab wa la yadda yi ahad yaro ne wanda aka ga an yadda shi wanda yaron nan la yuwarku lahu nasab ba a san dan wane ne ba sannan nabi wala yadda ihi ahad ba wanda ya ce nawo ne idan aka samu wanda ya iddi'a'in yaro kaga kenan ba ba ke ba matsala ko ba ta ba to shi yaron an same shi la yuwarku lahu nasab wala yadda ihi ahad haka shine littafin da hadisi ya kawo jabirul jazairi Allah ya masa rahama yace to yana da ya kawo cewa yana da hukunce hukunce guda biyar na farko dai daga cikin hukuncin da ya kawo misali ya kawo cewa ya jibu akhdhuhu wa tarbiyatu in an tsinci yaro aka dole a dauke shi a mai tarbiya in dai mujtama na musulmi yake saboda ya taso ya zama mai amfani yana da sana'a yana da amfani jibu akhdhuhu wa tarbiyatu wanda ya kawo aya daga ciki ya kawo cewa in wujidal laqitu fi biladil islamiyya fa huwa muslimun walau kana biha ghayrul muslimin idan an tsinci yaron da aka tsinta a garin musulmai within society unguwar musulmi to yaron kawai musulmi ne ko da akwai waɗanda ba musulmi ba in dai musulmi ne majority to yaron musulmi ne yana nan cikin minhajin Musulmi, ana ganewa sannan daga cikin abin da ya kawo kunce-kuncensa ya kawo cewa shi wannan din guji da ma'allaki imalo idan aka tadda yaron an yadda shi amma an aje wasu daloli ko nerori tare da shi in diga alaihi minu sai a ciyar da shi cikin wannan kuɗin wa illa in ba haka ba fa nafaqatuhu li baiti malil muslimin baiti mali ya da shi daga cikin hukuncin da shi ne manhajin musulmi kada yake mutum ne faƙihi Allah ya ji kansa ana ganewa ko to daga ciki yake cewa idan aka samu wani ko wata suka ce dan nan nasu ne sai ce ulhiqa bihi sai a bashi ɗan. sai da in kana mumkinan an yakuna waladu idan zai yi ya zama dan sani inda za a samu wani ɗan saurayi ya ce ɗansa ne a ce kai ana shakka ana ganewa Ba a samu wata yarinya ko dai wani wanda bai kama da amma akwai wanda in ya zo ya ce ɗan shi ne to ta a yiwu ya zama ɗan shi sai a ɗauka a bashi kar a tsaya a a ɗauka a bashi ana gane wannan yi sai a ɗauka a bashi sauran bayanai da ka duba can eh, min hajjin musulun inda dai an kawo littafi ma ba sai an kawo karatun din ba na san za a je a duba abin cewa shine malamai sun yi magana akan me ahkamul luqati da kuma ahkamul laqi a karkashin ahkamul luqati sai aka kawo wannan aka kawo hukumul istilhaqi wa za a dauki da a bashi to idan aka ce ga wani ya ce nashi ne ana dauka na bashi kamar yadda Abu Sufyan ya ce nashi ana ganewa sannan sai aka ce ba a samu wani mutum ba wanda ya ce ɗansa ne ba su ko kuna fahimta ba a samu wani mutum ba wanda ya ce ɗansa ne to tun da shi abu Sufyan aka samu to yanzu kenan ɗa ya samu gata ya dai dan daga walam ya kulli sumayya ta zaujo ita sumayya ba ta da miji Lauka kana laha zaujo inda ko tana da miji ta haihu to da dai an biyo ta hanya la kulna sai mu ci alwaladu lil firashi walil ahli lil ta dai rashin fida ne shi ko mazinaci ba abin da zai sai dai da kafa kada wannan kuma ya ja dogon karatu wannan ai ana karantawa a littafai yau da gobe za ka yi ba sai ne bayani ai an gane maganar bi an gane hadisi ma'ana alwaladu lintirash in dai mutum yana da mata suna da shimfiɗa in ta haihu ɗan nasa ne ya aka yi baro mu nasa ne in ta murɗe ta murɗe ne sai a tafi wurin li'ani shi ko al'ahir wanda ya yi zina bai da komi sai damkar kasa sai asara zai fita ne bai da ɗa ko da wani ya zo ya ga ɗa misali mutum matarsa ta haihu ya ce ɗan nan da aka haifa na wani domin yi kaza kaza sai ce a'a alwaladu lil firash ne mata da shimfiɗa tunda mata ai suna da shimfiɗa da ita to wannan mai mata da shimfiɗa shi ke da ɗa sai ko ba ka da komi asara kuɗi yi asarar ruwan da ka zuba a banza ila tunda da ya sai ai da lafiya ana ganewa shari'a ta karfada ta ba mai mata ya biya sadaki ai cikin da za a tara ɗan a ciki inda za a kiwata dan har ya zama ya an haifai to haƙƙin mijin ne ba haƙƙin ɗan karo ba ne ba su kwana ganewa ba yawa wannan kuma an koma da taho malamai shari'a wato duk abin da zai samu koma can na kan so in kauce musu saboda lokacin to mu je dan haka da yake cewa inda a ce tana da miji kawai ma ba rigima sai a ce dan mijin ne ko da ko wani yana ganin kai ai ko dan ya kama da wani to mu ba ruwan mu aza kalkul lahi e ko ba ta ba aza kalkul lahi bata haka lakin lam yakul laha zawjun ba ta da miji hiya amatun baiwa ce ka san a lokacin su a lokacin su baiwa idan mutum ya ga baiwa wani ya bi kawai ya danne iyakaci a zuwa dan yi rigima ya bada wani abu ai baiwa ce jahilai ke haka suke yi ba tsari so da baiwa ce amma ko a lokacin su iya ba kowa ke taba ta ba shi yasa akwai shiga da ƴaƴa ke yi akwai shigan da bayi suke to da musulunci ya zo ne kawai sai ya sako hukunci wanda kowa zai shiga hankali ko da baiwa wani ce to baka zuwa yawa ya mutu ya tattara abin da zai tattara ya abin da ka je kai aure ko ko ka siyo baiwa ne aka ta illa ala azwajin aw ma malakat aymanu kaga bai wato eh dan haka wato ba ta da miji ko Abu Sufyan eh, fa atat minhu eh, binna ko jama'aha Abu Sufyan Abu Sufyan yaje kwanta da ita fa atat minhu bi ziyadin sai ta haifa mai wannan ziyad da bai wasa ce to da sa ne kuma musulunci bai bambanta ba tsakanin ɗan da ka haifa da ya da ɗan da ka haifa da baiwa a wurin gasu da wajen karɓar suna don mafi yawan sarakunan musulunci iyayensu bayi ne mafiya yawan sarakunan musulunci iyayensu bayi ne inda lokaci za mu kawo su da yau da baiwa su ya kwanta haifa uba ake bi ba uwa ba to amma matsala shine nan aure bai shiga ba ana ganewa da sauransu don haka ana samun cakuɗi wallahi jama'a musamman iyaye idan za mu yi musulunci ne ba bai yiwa ka karɓe sadakin mutum ka sa aljihunka ko ka kafi ka sa mai rana shekara ɗaya shi kuma yana cikin bukata ya duka yana cikin bukata ba da kai zuwa ya gaya masa su ɗan zagaya su haɗe a zo a haifu ɗa rika cewa an yi ɓarna an yi ɓarna kai kai ɓarna kuɗinsa da ka karɓa ba shi ya baka eh ya mutu wai ni tambayi da take ya za a yi mutum ya sai kaya kuma ya kyara kayan a kasuwa ce sai shekara ɗaya duk abin da za a siya a kasuwa bai kai daraja abin da ake magana ba don haka in baka tashi ɗaura aure baka kyale shi da kuɗinsa cewa na baka iya ko da tana goyi bayan wata, malaman shari'a suka ce ya kauda masa ne haddi ko da wata rana an same shi da ita akan wani abu wannan domin ya akwai shubuha inda ba wa ta'abi shubuha ce cewa ya ba shi masu shi ce Da haka idan ka zo ka kulle igiya a cikin magana aure aka samu wasu rukunai ba a samu wasu ba saboda ra'ayin ka kai wai kana jira a baka kudin ariya ko a baka kudin ka zaka ce mata gado waye sa ka ce gado Allah ne ke maka mana da aya ko wannan Allah ne ya za a yi ka ya hana addini Ciriri ta ba wannan gado ku cire shi daga aure kai kuma idan aka kawo maka mata daga ita sai ita ba zagi ba wulaƙanci. ko ba ta ba sai da idan kai ba ko mutum banza ne shi ke nan dan mutumin da zai cin mutuncin uban matarsa wallahi zai cin mutuncin ubansa domin ɗan nan da ya ba ka ya kamata namiji ne shi ma ya kasa shi gaba ya je nemo mai kuɗi ko wani abu sai Allah ya ɗauki mace ba shi saboda hikima ta ubangiji sai ya ɗauki yarinyar nan ya kashe mata kuɗin makaranta ya mata komi ya ɗauka ya miƙa mata sai kuma ka saka mata cin haka ne kamata yadda idan mahaifinka ya tsufa za ka kula da shi haka za ka kula da ainihin mahaifinka domin in bata ka riƙe ta a gida a hakan ta tana iya nemo wanda za su ɗauki wani mahaifinka jama'a muna gane wannan musuluncin nan duk tsarin da ya kamata ya yi mana ya yi mana amma da yake akwai waɗanda suke da son zuciya cikin mu al'amura sun lalace wai sai mutum ya zuwa ce wai ya sa rana wata bakwai sai wata ɗaya ya rage sai ya kira a to da Allah muna so a ƙara mana wata hudu saboda abubuwa sun ɗan murɗe sai a aitai haka sai a zo a yi aure yarinya ta haihu da wata uku ko wata hudu ga mace tsaye gumi kamar 'yan jarida haka ma ta surutu a gani har yara sun mana hakuri sun kai inda suka kai idan sun kai lokacin da suke so a haɗa su a haɗa su wani malami mu Allah ya saka masa da alkhairi ina buga misali da shi wato bawan Allah nan inda ana samun irin sa to wasu abubuwa za su rage dawowa ya zo ya sadda wani matashi ya zo taɗi wurin ɗan wasa kawai sai su matashi na gani ya kama dan dawo ƙasa yana tsuguna cewa ni tsugunan da kake ba da ni kake miƙe zai ke shiga gida kai ɗan gidan waye ya faɗa sai gashi ɗan gidan makwabta ne an jima ka ce ina son ganin babanka kuma kada ya zo shi kada ya zo da mutum biyu ko me za a yi bai sani ba yana shiga gida ce wannan waye ce kaji kaji kaji ai wane ne bai daɗe da fara zuwa zuwan shi ko na ɗaya ko na biyu ke to ya yi miki a matsayin miji eh kina son shi eh to je je ki nemi wannan rike da yake haka kanwa ce a wurin sama ba da ya haifa amma shi ne masuliyar ta ce amana ta ce wannan bawon Allah bai wata wata ba sai ga uban ko ya zo tunda an ce malam na neman shi sai uban ya zo tare da mutane biyu sai ce to ɗanka wani ya zo wajen iyata ko wajen ƙanwata ya zo neman aure na tambayar ta ce tana son shi shi ko bai zo nan ba sai dan yana son ta wannan na sani eh dan haka magana ce ta aure na sa mai sadaki kaza ni wansa ne gashi na biya mar dan haka ku yi addu'a mu daura aure nan take aka daura aure nan take ba sai an jima da dare wani yana ga daura wani da dare bai ba ko a wani ne aiko da ya daura auren nan malamai suka yi kansa amma kafin malamai su yi kansa bari mu ji shi a ta karasa da yaro sai da Allah in sun koma gida su turo mai yara ana zuwa ya ce wa tuke bi mijinki kutu ba kwano ba buta ba koni bi mijin ku tafi ce wallahi wallahi ga bata malam ɗakin na ba fenti kuma wallahi mu bi muke kwana kaza kaza idan irin ɗakin da eh, ɗayan ya fita ya baka wuri ka je ɗaki idan za ka yi fentin bangon nan sai ka koma ta in ka fenti kai ta sai ka fenti don Allah ka ji an gama wanda ya za a yi aimar ciki cikin gida zai hu saboda ya ji addini ya huta ya kauce fitina shi ke kenan an gama auren kuma haka ake auren malaman tsegumi suka kaso malan gaba. ana ta neman shi ana ta neman shi yana bai da lokaci ashe nauyin su yake bi ba sama ce bari ba ta magani inda raba a shawo ko ba ka ba aiko malaman nan sai da suka taru aka kai shi gidan mai unguwa yayi wani abu da ya saba musulunci to a takaice da aka zo gurin sai da musu tsirara aka gane sakan karu ne ba malamai ba mutum yayi addini ku zo ku tusa shi gaba kudin malamai kudin sa rana kayan sa rana ga ji shegantaka iri iri cikin addini saboda Allah jama'a me ake nema me manzon Allah yake idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawjuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yanzu ba ma cikin fitnatun ba ma cikin fasadun saboda mun bar abin da annabi ya ce Allah ta'ala yake cewa idan muka bar abin da annabi ya ce me zai faru da mu فليحذر الذين يخالفون عن امره an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim a yau kamar da aure da sauki ina mai tabbatar maka yau ana iya samun a unguwa ɗaya mutum dubu fi aure eh amma ba karya miki karya eh Ku aure aure nawa annabi ya irin haka lokacin da ya auri safiya ba ana hanya ba ne? da wancan auren da wannan wani kwanci hankali eh tarewa ba cikin kai mama aka yi ta ba a cikin tanti auren annabi ko ko bai yi ba saboda ba a tara ku ba ku dai ku ce malamai ba a tara ku kun ci kudin malamai ba ga sunna ga ce kudin malamai malamin za ka yi sunna ga yi ko kudin malamai ba ka ci kashi a sa inda kake ko kudin malamai in dai ka so mutum na karɓar kudin malamai to ba malamin ya su eh, ba in dai malamin ne Allah ya gaya mana malamai rabbaniyuna cikin kirista bin wato masu bin addinin can na nasara kafin zuwan musulunci an gaya mana can waye malamai waye ba malamai ba kuma kowa na da karatu a ciki amma sai Allah ya ce ga malamai na Allah ga wa'inda na shaidan to anan ma in dai ba mu daina irin wannan ba ba za a daina samun sarkakiya ba bai yiwa mutum zo ban aure ki turo ubansa a yi magana a ce an ba shi daya na ba ta menene ana ganewa wato ina son mu gane sharrin kiya maganin ta ɗaya ne idan za a ɗaura aure a ɗaura in ba za a ɗaura ba a bai za a gama makaranta ba a yi makaranta a gidan miki. ba kwanan nan ba aka nuno wata da 'ya'yanta biyu ta gama PhD da 'ya'yanta biyu kuma a PhD din ma ta samu maki mafi koli to ai a natsa take in akwai mutu za a karatu ya fi shiga idan matashi akwai mata ya fi natsuwa ilimi ya fi shiga amma malam kana so ka ga kari over da cin zero to malam ba mu jikin wallahi mun san gaskiya wai a waye gari malamai ne za su faɗa da mutum dan ya aure da yi bukukuwa ba bai wa to wai ne ba ba shaida biyu ake aka ce la nikaha illa min bi waliyin shine waliyin miji kuma gashi tun daga baban shi wa shahida adali ko kuwa ne adali wanda alherinsa a zahiri ya fi sharrinsa yawa ko ba ne adali ba ta'arifin ahlus sunna a zahiri alherinsa ya fi yawa ko ko so kake sai wanda bai zo masallaci ba wurin shi ba eh karshe ma aka samu bincike sai a gano masu zuwa tarin a wurin su ne ma marasa da jibi kwarai kuwa in dai za a koma a ga auren rakin da aka ɗora a yi ɗaura aure a madina annabi bai sani bai cewa na ga alamun sa maka ya aure Ya rasulullah ai an guje lokacin madina ɗan ƙarama ce da da wuya ta kai na unguwar kuma ɗan gidaje ne kaɗan ba wasu mutane ba ne tuli amma a yi aure annabi bai sani ba kai ku auren ka duk duniya fara ta surutu haka ba muka mai da addini ina ba aure tashi ba sai a ce to yanzu in ka tashi lokacin sai ka zo amma a yanzu wannan in dai na samu mai santa zan aure da ita kar ka sake zuwa ba fira ba yi a musulunci babu ba don Allah wani ya kama littafin da aka yi babin in dai akwai shi magana ce guda in za a yi addini za a zo ne ya ganta ta ganshi su yi magana ya kalla abin da ya kamata ya kalla lokacin da Umar dan Khattabi ya nemi auren yar gidan Ali da Abi Talib Ali da Abi Talib ce kai ka da za zaka aure yar karama ko hankali ba sai bai ce ni dai ina son ta ina son ni ma a ce na aure ɗaya daga cikin irin manzon Allah lokacin da yazo har yana yana yana abin nan tinta yana yana kokarin duba ta kafa da sauransu tana tana tana abu nan Allah jama'a nan take an gama karatun komai ya gudana ya jama'a kai da za a ba mata haka na sa lokaci kai za a taimaka wato abin yana ban mamaki ni shafiyan sai ce a wani addini ne wannan har yanzu fa auren musulunci na gaske akwai inda ake yi ana ganewa ba ba fitina ba ɗore-ɗoren nauyi sadaki dubu ashirin ya kama a bada daga nan su wuce kasuwa su zaɓi gadon da ya musu a aljihun mijinta katifa a aljihun mijinta eh idan za su cika ɗaki kamfanin ma na katifa su tsaya haza to shi uban ne zai kwanta a katifar ko kai eh saboda Allah jama'a bawan Allah duk tarbiyyar da ya kashe kuɗi duk da wato wani lokaci ka sai ba washe ba karin mugu ya ma wahala kuma ya dawo ya ba ta katifa haba jama'a shekara nawa yana ciyar da ita yana shayar da ita in banda shari'a shi ba namiji bane sai aka ce a dauka a basu a ah, ina bukatar gado da katifa nawa ka bayar wai mutum wai a zo mai wai an zo da gara kawai a kan mutum ya ce katon banza shekara guda ya ci abinci kyauta duk ba wani daidai ba ne ba ya daga ciki muna yi magana ce a yi urufin mutane ne urufu inda za ke mugunta ta tuna urufu mai littafin muktasar lawali da fani cewa ya hatta kayan kwalliya da mace za ta rika kwalliya su gazar da jambaki da jamkunne da waye uba ya rika kawo shaɗu wannan ko ba mu da adalci ina ai akwai kunya da ce siriki na ya bani kayan kwalliya ce da Allah kayan kwalliya wancan ne ya kare ba wannan ba ba jama'a ba ba jama'a in dai mutum yana da kunya so ala ayi hal ni abin da ke so mu rika fahimta shine wallahi musuluncin na yana da sauki duk waɗannan abubuwan fitina ce da muka jawo kan. eh idan ka tashi aure ka je neman aure in baka tashi baka ji tsoron Allah ka ke cewa zai fara neman aure yana aji daya a sakandare idan ya gama jami'a za a aure shekara goma ai mun daɗe shekara mu goma muna soyayya kuna sakarci ne da shirme ba addini kuke yi ba an fahimta kuma ya nuna uba a nan ba addini a zo yarka ta je ta magana da wani mutum sai ku aikin da suke yi ina ku an kusa ku alikum nara magana da yake da ita a wani babin ta halatta magana mai ce ce wadda ake a musulunci ta fahimta juna ce yaya ka ganta yaya kika ganshi eh sai lokacin da za ka sa kafa ka san gidan da za ka sa kafa ba ko ko wannan kana jira sai ka ce da wallahi na fara neman auren sai na gano babanta za ka da baka san babanta ka za ka sani ba tun kafin ka sa kafa sai ka gano abin da gano idan sai maka ta yi maka eh to a daura ne amma ka zo ka rika cewa wai a dawo dan wallahi ina jira ne a biya to ka bari a biya ka idan ba mu daina ƙarya da sunan addini ba ba za mu taɓa zama lafiya ba eh kuma mu ci gaba da yin ƙarya mu ga inda za ta kai mu wato da za ka samu abokanan yin musulunci ko haɗu ku yi musulunci tare rayuwa ku sai ta fi daɗi eh uba ya san musulunci mai neman aure ya san musulunci ya ta san musulunci Ko kowane yanki an san musulunci za a ga abubuwa su yi kyau amma yanzu katilin makatulin idan ma uban ya san musulunci mata sun fi ƙarfin shi to yanzu ba ban saboda Allah haka za a kai ta kabaciyar matsiyaciya wato ni ne matsiya suke ko ba haka ba kabaciyar matsiyata kuma yaya aka kai diyar annabi ya diyar ta take da diyar annabi ya malamai ma yanzu ba shirye suke ba a kashe wannan sharri saboda ai malaman su ma galiban wa'anda ake maganar masu kuɗi ne da aka zai gwada kuɗin sa ne a lokacin da kake gwada kuɗin ka tuno ka tuno da dan uwanka almajiri da bai da kuɗi in kai haka ka jaza masa fitina amma in kai kokari ka taimaka aka kashe wannan abin to gaba an san dai ba talauci ya hana kai ba saboda bai cikin da ne kwata-kwata amma yanzu ba uba zai sai ma yarinya zagor gwadan karfi wani hada mota zai tura ta da shi uba ya sai mota miji ya sai mota wai kuma a ce ba za a yawo yau kuma a karanta mata aya wa karna fi yi kunna ka sai mata mota kai ba ai kai ka kashe wannan aya. ya ka ba mace mota ka ka ta yawo to me za ta yi ko ka nemo kato da sunan direba ya ɗauki mata kai da zagaye gari kaga wannan mai kalwa ta yi wadda aka hana la ya kalu wannan rajulun bi mura'atin illa ma zai maharami kalwa ce duk da ba kalwa ba ce mughallarwa amma dai kalwa ce akwai alkalwa bin nan eh, sagira ko kabira akwai za ko kuma wanda take eh, abin nan ghairu mughallar to da mu koma karatun fijihu Allah ya sauke mu daidai gaba to da haka ita wannan sumayya mun ji yadda take ko ba haka ba babu wanda ya zo ya ce nashi ne wanda ya ce nashi ne abu sufiyani ko ku shi kenan abu sufiyani dai shi ya lallaba ya abin da ya shi ne karatun da muke ko fastalhaqahu muawiyatu sai ya ce ɗansa ne yanzu muawiya akwai laifinsa nan? cewa ya ziyadu ɗan babana ne babana ya gaya ne laifinsa amma ɗan shi'a saboda mugu ne dole sai ya ga laifin mu'awiyar wai wannan laifin aka kaka babu inda akan Abu Sufyan suka tsaya aka ga huta amma me ya laifin Muawiya wai Muawiya ya ce eh, Ziyad dan sani wato dan baban sani afwa wa karba laga Muawiya ta inkaru ibnu Amir alaihi Muawiya labari ya zo na cewa akwai ibnu Amir wanda yake inkari bai yadda da wannan abin da Muawiya ya faɗi ba wato alaihi silhaqa ziyadi wato jingina ziyadu da da babansa ibnu amir bai yarda da wannan magana ala muawiya ko sai muawiya yace a ce yamna amir anta alqa'ilu fi ziyadin makulta? qulta ga in akun ku fasikun na nabi ko kai ne ka faɗa abu kaza kaza kaza kan ziyad amma wallahi laqad alim alimatil arabu anni kuntu a'azzaha fil wallahi larabawa sun san ni ina cikin ɗan babban gida a jahiliya mu'awa ya mai idan ka bi larabawa to in ka tambayi kowa waye mu'awiya an san cewa ni ɗan babban gida ne eh kwarai kuwa to baban shi da sarkin makka eh wa innal islam lam yazid fiya illa izzan da na musulunta kuma maimakon musulunci ya kaskanta ni bai kaskanta ni ba sai kala min girma musulunci kenan ba ka rabuwa da shi ka kaskanta bai yiwa wa inni lam lam atakaffar bi ziyadin min qillati ɗaukar ziyadu da nayi na dingina da babana ban yi haka dan in kare yawan yan gidan mu ba a ce ai muna da dangi ko ba gaba a a rabu da shi dan in daga ba abin da ya sa mu auye ka wannan magana dan akan bai rabu da ziyadu ba dan ya daga bai rabu da ziyadu ba dan gidansu ya kare yawa a a inna ma yi wa ziyadu adalci kamar yadda ne mahaifinsa ya faɗa ba. an bayanci magana don haka yace na yi haka ne ba dan in ɗaukaka ba walam a ta'azzaz bihi min zillatin ni ko ba ina fama da kaskanci ba ne na yi haka don in samu girma ba don in girma na yi ba walakin arabtu haƙƙan lahu fa wa mawdi'ahu na gano gaskiya na san haƙƙinsa na waye ubansa sai na tsora haƙƙi inda yake ana gane wannan shine adalci ko a adalci aka manzan Allah ya ce ko ba ta ba a tsora abu a kan ma'auninsa ko mazauninsa shi ne mai shi ne adalci Tsora abu ba wurinsa ba shi ne zalunci kuma alama ce ta alƙiyama haka ne ya ce to na gano gaskiyar ni sai na tsora gaskiyar a inda suke ina ne laifi eh wallazi ankaru ala muawiyata istilhaqahu ziyadat Waɗanda suke wa muawiya inkarin wai ya fadar da ziyada zuwa ga babansa an karu alaihi min babi annahu dalilin da yasa suka yi inkari shine hal yajuzu lil warithi an yastalhika ahadan am la yajuzu shin magaji na iya riskar da wani ko ba zai iya ba waye alwaris nan muawiya shi ne magajin wa abu sufiyan ba sun kokuna bai ba. Tunda da shi ne magajin shi abu sufiyan babu jayayya akan yana iya istilhaqi wannan malamai ba su saba ba zai iya cewa ɗansa ne ya jingina ya riskar da shi ga kansa amma ɗaya daga cikin ƴaƴansa magadansa na iya riskar masa tunda ai abu sufiyan bai zo ya faɗa a bainar jama'a ba inda ya faɗa a bainar jama'a a kasuwa ko a taro ai da ma maganar nan ba za ta faɗi ko ba ka ba to sai bai yi haka to tun da yanzu bai yi haka ba sai ɗansa ya zo ya yi haka yana da hurumin yin haka ya halatta a shari'a ko bai halatta ba wannan ne malaman shari'a suka kai ruwa rana ana ganewa wannan ya faɗa wannan ya faɗa to idan kana neman ƙarin bayani a nan sai ka je littafin malaman shari'a Suna ba ta gani ya halatta ko bai halatta ba ai ba shi muka zo nan biya nan ba an fahimta abin to mu je kada wani ya ce kuma zan kawo mai hukunci ba hukunci nake magana ba da haka ya ce mas'alatun fiqhiyatun ijtihadiyatun matsala ce ta shari'a ta ijtihadi kuma mun san fiqhu ya fi kowane fanni fadi wajen malamai kuma da kowa ya kawo fahimta ko walidhalika dan haka ne ma al-imam malik wa ghayruhu shi jagoran na mazhabar da muka fi bi a nan afirka ta yamma ko ba haka ba inda galiban ai kaga maliki kasu subi idan abu ya tashi akan mazhaba to shi imamu malik kansa imamu darul hijira Allah ya ji kansa ma yusammuna ziyadan ziyada ibnu abi sufyan shi imamu malik idan ya zo magana akan ziyad sai ya ce ziyadu dan wajen abu sufyan ko imamu malik bai fahimci addini ba sai kai eh imamu malik duk abin da kake ganin yana hana a jingina ɗa to imamu malik yana jingina ziyadu zuwa ga abu sufyan wannan fa laifin jahiliya ake magana ba laifin da yayi a musulunci ita kuma shari'ar musulunci tana aiki a kanka daga lokacin da ka shigo musulunci ana ganewa ka tobarar da ta wuce in aka tono ta kowa waye zai sha to kaji to wannan shine fa hadha alladhi adu fihi muawiyata radiyallahu anhu wa arda wannan shine abin da suka aibanta Muawiya akan sa Allah ta'ala ya kara masa yadda malam yace al-khulasa magana shubuhohin yan shi'a ta kare yanzu za a gaya mana khulasa summary na abin da shubuhan nan guda 12 ce ko to duka abin da aka magana akan su za a dunkule mana sharrin na shi'a yanzu a dan dunkule mana shi a takaice to wannan mu ji shi ko bari mu ji shi wa na naqulu malai yace daga ƙarshe muna cewa wa ala fardi anna ba'da ma zukira aw ghayrahu ko min mimma lam yuzkar iya min ma'afin? wato anna da ma zukira wani abin da aka ambata na wannan sharruruka shi kansa sharrurukan da muka ji da wanda ma ba mu ji ba shine malam yuzkar ko iya ma'afin taɓo ne ba min ba'di ashabin nabi in ma an ɗauka sun yi ana ganewa wannan laifuffukan da aka kawo a kan umar da aka kawo a kan kaza da aka tufa an kawo ba shi ha goma sha biyu A kan wani kan wani idan ma sun yi to sako ne daga sahabbai fa malmani umin masfiratin lahi laha to su yake hana Allah ya gafarta musu su ko ko banda su cikin ayoyin gafara eh kai sunan da ita ke banda su cikin ayoyin gabara idan hada su ba za a yafe musu ba a cikinsu akwai wanda aka ce ya kashe mutum ɗari to an samu wanda ya kashe mutum ɗari aka ce an an amma ya tafi aljanna an yi ko ba ba to to me kuma an samu wanda ya zina a ciki ba kawo wanda ya zina a musulunci ba dukkanin gaba haka ne ko ba ka ba to an samu wanda ya zina a musulunci mace ce ta tuba manzo Allah ya ce tubanta da za a raba mutanen Madina gaba ɗaya da kanshi an yi ko ba ba to su ne zai hana gafata wa yanzu. walidhalika asbabun kathira wannan gafarar ta Allah ma tana ma da dalilai da yawa dalilan samun gafarar sahaban tana da yawa salafatun min sahibil mafiya dalilai uku da zai sa a samu gafara uku na farko za su zo ne daga wanda ya yi laifin idan ya bo'in nan dalilai uku zai samu gafara wa salafatun minan nasi akwai dalilai uku da za su zo daga mutane idan mutane suka tsaya maka za ka samu gafara wa arba'atun min Allah azza wajal ko jalla wa dalilai huɗu kuma daga Allah sai ko kun gane yawa gafarar da aka yi magana me ke hana su ma Allah ya musu gafara akwai babu kenan in ka bi dalili dan ba haka nan kuma ake samun gafara ba in ka bi dalilan da za su sa ka cancanci gafara to za ka samu gafara daga cikin dalilan da za ka buka samu gafara ɗin uku daga wurin kani ne uku daga wurin mutane hudu kuma daga Allah ya ake so ba san in ba a gane ba mu sake koma an bayanci bakin ta yi fushi min sahibul mafiya idan muka fara duba bangaren mai sako at tauba dalil sababun ne min al asbab haka ne da yake at tauba Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salihan yayi imani ya aikata aiki mai kyau sahabbai ba su tuba ba ba su aiki mai kyau ba Allah ya ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa'annan su ne Allah zai canza laifin su ma ya koma lada to kaji wannan ayar ba ma da mu ake ba da su sahabban ake Allah ya ce musu ku sahabbai eh wanda ya tuba ya aikin kware zan canja laifin ya koma hasanat sun tuba ba su tuba ba ka sani dan shi'a wallahi dan shi'a ka musulunta ka huta ba abin da zai taimake shi farki musulunta saboda gaba daya kafircewa ayoyin alkur'ani duk wanda ya shiga shi'a kuna da gana abin da ake a Iran na bakar zanga-zanga ko nan da sun yi zanga-zanga an kai rage musu yawa sai a ce human rights kaza kaza an kashe mutane ko su ga ita ana kashe mutane a Iran Allahu akbar Iran suna ta kisan kai Iran suna ta kisar kai ana ta kisan kai ana ta kashe bayan Allah ba wai magana fetur kaɗai ba ne wannan shugabanci na wannan miyagun malaman shi ne ba su ko kai shugaban ƙasa ne ba ka da ikon ka yi abin da ya kamata saboda masu kimakimin ne. ana gane wa shugaban ƙasa a can hoto ne masu kimakimin rawanin da suke da magana sharrin da suke kulla mutane ana zanga-zanga ƙasashen musulmi ko ba haka ba sharrin ya faɗa musu ya gina ramin mugunta ai ai wato yadda zanga-zangan nan take muna muna nan muna bin abin sau da kafa akwai ƴan uwa da suke zaune a can mun ce duk abin da ya faru duk abin da ke faruwa da wanda ya faru har harfan da kai a rika turo mana muna bukata idan adawa tsakaninmu da ƴan shi'a har ranar tashin alkiyama sai dai da sun musulunta to kaji eh dan haka abu na biyu bayan tuba akwai al-istighfar fa qultu astaghfiru rabbakum innahu na ghaffara na Na uku alhasanatul mahiya ayyukan kwarai da ke share mummuna innal hasanati yuzhibna sayyiati kyawawa na goge munana wannan daga wurinka ne ka tuba kayi yi istighfari ka aikata aikin kwarai sosai a baka ladan aikin kwarai kuma a goge maka mummuna sahabbai sun fi mu fahimtar ayan sun suka fi cancanta to sai kuma wanda za a samu guda uku daga mutane minan nasi ba du'a'ul mu'minina lahu idan mu'minai suka taru suka ce ya Allah ka yafe mawa ne sai Allah ya to na yafe mishi kamar yadda muke cewa Allah ka yafe wa sahabbai eh haka muke faɗi to kaji eh du'a'ul mu'minina lahu wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من كانت هنا آية داما نفو ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إنك مؤمنين تكنا تو الله يغفر توسن في wanda bai faɗin haka sai mu na huki da arni amma tun da imani Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim kaga mu ne a ba'dihi to kaji yawa to wannan kenan kuma shine na hudu ko na biyar ihda'ul amalin salih lahu ba shi kyauta aikin kwarai yana daga cikin samun gafara kace na gina masallaci rabin ladan abawa ne ya mutu ko bai mutu ba rabi lada na rabi ladan shikenan ka ba shi kyauta manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inna haza an Muhammadin wa ali Muhammadin da manzon Allah ya layya yace wannan layya to daga Muhammadu ne da iyalan gidan Muhammadu rago daya wa amman lam yudhi min ummati Muhammad ɗaya ragon ko duk wanda bai samu yin layya ba ga al'ummar Muhammadu na mai layya Ashe ana kyauta aiki manzo Allah ya mana kyautar layya eh da haka in kai ma kai kyautar lada gawa ga waɗannan sahabban ko ga wanda ya laifi to suya ba za su cancanci wannan ba mu muka cancanci wannan gara ba sa banda su saboda rashin adalci to mu ji na shida shafa'atu nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa wa gairi yawm al-qiyamah ceton annabi da kuma waɗanda za su yi ceto ranar tashin alqiyama amma da cin alqur'ani da sauransu ana gane wannan ko to sai wato ila ina saurin karatu yau wata hadisin can da aka ce kallahu ma an ma wanda shine ma mafi zama muhammad shahi wanda ya zo yana aikin haji ce ya Allah ina wannan aikin haji karbawa ka daga ma aikin na ma ne ni jikin ne yake amma aikin shi ke ina a annabi ya ce mishi waye ma ce dan uwana ne kaza kaza kayi wa kanka aikin haji yace a'a ban yi ba yace to kai kanka sai kai mu gurma ba ba haka ba kenan yanzu gyaran ba a hana wani ya wani aikin haji ba sai dai ya fare makansa kafin ana gane za ka iya aiki wani ya tafi da ladan kai kai aikin shi ya tafi da ladan wannan lada na wane ne to kaji wa hadhihi almas'alatu fiha khilaf wannan dai matsala akwai sabani a cikin ta wa aktharu ahli ilmi ala anna ihda'a sa'ati Mafirin rinjayen malamai sun tafi akan cewa ba da kyautan wani aiki na kwarai da kai ka ba da kyautan lada ga wani yanfa'ul muslima ina amfanin musulmi kwarai kuwa ai malam karka yadda ka sa kwabo a masallaci baka tunanin mahaifanka ba in dai ka sa naira ɗari ka ce to ni naira hudu tun da gaskiya kuɗin ka mahaifi mahaifina naira uku mahaifiyarsa naira uku to kaji ai in aka same ka a haka ma an samu suna kabari sai su ga an zo musu da wata irin dimbin lada sai a ce daga masallaci kaza lada to ai ban ce a a ɗanka ka yi sadaka a masallaci sai kaso talatin bisa ɗari da ka ne shi ne aka kawo maka to ka ji dalilin haihuwa to kai idan kana da yara ashirin ko talatin to ina abu na shigo ya akwai talauci wanda ya haifa ɗaya fata da fatawar turawa fatawar turawa suka ba shi fatawa ya fada ɗaya saboda kada ya sha wahala eh? ba lalle ba ne ma ɗan ya miƙe ya iya bauɗewa amma in sha Allah cikin ashirin talatin suna a ce muka sun bauɗe Allah zai tausaya wa bawa to kaji shi yasa muka ƙi karɓa wannan fatawa ta turawa dade suna yi eh ai ko malam ne turanci malami ku malamin addini ya turanci shi ma sai ga yana yi wa ya'ya biyu malamin addini ba in ya turanci da ya turanci shi ke sai zama su eh fare kuwa ai ɗabi'a tana satar ɗabi'a mutanen da kake abin nan ɗinsu ɗabi'unsu za ka iya irin maganar su irin abin nan ɗinsu irin nasu saboda ɗabi'a tana sata ɗabi'a eh. malami za ka gani na addini ya rena da uwansa malami in ka tambayi dalili wai na jin turanci kaga na wawa ne Don me yare baya nuna wani yare ne yare harshe in banda larabci wani harshe manzo Allah yake da aka tashi za a koyo wani yare ba wani ya tura ba mutane da yawa ya tura mutum da ya tura shi ma bai bata lokaci ba saboda ba abin da ya kawo mu duniya koyon yare ba cikin sati biyu ka kaba yaren ya iya Kiki da bai ya dawo ya tsora inda ya tsaya wajen karatu addini domin shi ne gaban mu ana ba amma ba zai mutu ke kare rayuwarsa yana koyon turanci yana zagin mutane mu ai magana cewa malamin addini wai idan mutum baya jin turanci bai da civilization kenan turanci ne rashin civilization ai akwai bature wawa shi kuma ya aka bai waye ba bature ne amma wawa ne yeah wanda ya fi da turancin akwai balarabe kuma arni eh balarabe ne amma arni to yaya shikenan sai aljanna tun ne na jin mutane su daina ɗauka abubuwa yadda bai yi wa zama mafiya ga waɗanda muka san cewa rayuwarsu ta tasirantu da sharri sun lalace da suna muna rayuwa da su sai kasan waɗannan mutanen sai dai a musu addu'a Allah da su amma da kan saiki suke yawan mu a ƙasar nan yadda suke cikin gwamnati tsundum da kan saiti suke da ba ba wannan halin muke ciki ba amma su ne wakilanmu sai dai su ba ta aiki kaso casa'in da biyar na gaya maka ba su san ma su waye abinda suka ɗauka rayuwarsu su samu kuɗi su ci su sha su saboda me ba laifinsu ba ne can aka kai su ba nan aka kawo su da an tora su a wajen addini to da ba samu kan saka ba wani sai ya baka mamaki to mu je dama da za a iya samu daga wurin Allah guda hudu ko na farko al-masa'ibul mukaffiratu fi kulli haka ne masifu al-mukaffira wanda za su samu bawa su kankare mai zunubi ba Allah ya kan dora bawa masifa ba sai kankare mai zunubi yana ciki ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima ko ma yusib ba muslimi ya kamata ba musulmi ko kamar haka yake to mu je dai min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin ba abin da zai samu musulmi na wahala ko wani jin jiki ko wani bakin ciki ko damuwa wala adan ko wani cutatuwa wala gammin ko bakin ciki hatta shaukati kai ko da kaya ya taka ya dan ji ba daɗi din nan ƙasan da an taka kaya sai mutum ya ji cikin kokolwar shi abubuwa sun ɗan canja hatta shaukati shakwa ko da kaya mutum ya taka illa kafara Allah bihi min khatayahu kada ka taka kaya kai tsaki ko kai kushi sai ka tashi ba komi ga zafi a mamakuri ba a tsaki idan wuta ta dan kona mutum ko idan mutum ya matse da kofa ta kama hannun shi ko na abu ba ta a kima sai dai hasbi Allah wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi idan mutum ya haka sai a rubuta mai ladan wannan musibar da kuka yi don kuma ya tsake gama abin da zai yi to bai da komi eh kuma ya sha zafi zafi to sai na takwas azabul kabari akwai wanda zai iya tafiya da laifi in ma yayi laifin ya je kabari Allah ya masa azaba a goge laifin ya je lahira sai je ba laifi ai ya fi sauki ko yawa wa kad yaktafi bihi an al akhirah wannan na iya wadatarwa daga azabar lahira wa zalika bi hasbi dhunubi gurgudan laifin mutum wa fi arasatil qiyama haka nan a cikin fili na alqiyama ko kace taro ko dandazon alqiyama bai qisasu bainal muslimina wal musamaha sai da za a yi qisasi da yafiya qisas wannan arama kan wannan wannan ya rama kan wannan ko ai mu kowa rama ko ko a yafi amma dai sai an warware a wuce to nan ba matsala za ana ma fi sudurihim min jildi Allah ya ce mun cire abin da ke zuciyarsu na me iyayya yadda kake jin zafin mutum a nan cewa aiki na ai muka je wajen Allah kaza kaza lokacin ma baka da bakin ciki a zuciya lafiya lau ka take jin haushin wani nau'i ne na azaba ka kwanta ka kasa bacci saboda kulla wani are amma in ka cire shi a ranka ka yafe mai kamanta da shi sai kai baccin ka domin shari ana gane ba eh idan mutum yana jin haushin wani yana cikin azaba yana cikin wahala to kaji na goma magfiratullahi gafara Allah da ya ce, inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah yana yafa laifin da bai kai shirka ba liman ya sha me zai hana su a gafarta ma waɗanda aka sauke aya a gaban su eh waya mutum zai dauka shi za a iya samun gafara amma sabai ba za su samu ba tabbatar basira to kaji lamma da kalal miswaru ibnu makarama ala muawiyata ko lokacin da wani wanda ake ce mishi miswar ibnu makarama ya zo wajen muawiya dara bainahum al hadith al ati ga tattaunawar da suka yi qala muawiyatu lil miswar muawiya ya ce wa miswar ma tankimu alayya domin shi miswar ya ji labarin yana zagin shi yana faɗin aibun sa da sauransu sai muawiya ce a zo da shi aka zo da shi ce me yayi laifin da ni maka fa zakara miswar umuran miswar ya ce kamun kaza kamun kaza hiya jami'u ma yantakinu alai ya faɗa duka ba oyo ya ce kaji abin da ya sa ban son ka kaji abin da ya sa nake kin ka ina ma da za mu samu wannan saraha mu huta eh na balarabe ya ce saraha raha saraha wa raha eh a fito fili a faɗa abin da ke damuwa an huta saraha raha eh to gaji karin magana ce ce ko eh ba ma karan misuwar wannan mun karanta fa qala muawiya sai muawiya ce wa ma hadha ya misuwar alaka sayyi'atun duk da wannan naka naji kai din kana da laifukan da kai Ƙala na'am sai yace eh ni ma ina da sabon Allah da ni ce, yace atarju an gasira, Allah kana fatan Allah ya yafe maka kai Ƙala na'am yace ina fata mana ya yace fa ma ja'alaka arja li rahmatillahi minni me yasa kai ka fi ni fatan rahama me yasa yasa kai ka fi ni fatan rahamar Allah ban san kwangaren me kake me kake tunanin ya sa kai nan ka fi ni kwadayin rahamar Allah yadda kake son rahama ni ma haka nake so yadda kake son warwarewa ka bayyana gaban Allah lami lahiya ni ma haka nake so ana gane ba yace wa inni ma azalika wallahi kuma wallahi duk da wannan ma kuyirtu bainallahi wa bain ghairihi illa ikhtartu mu'awiya ce wallahi duk da wa'annan abubuwan da kuke gani ba a taɓa bani zaɓi tsakanin Allah da wani Allah ba face na zaɓi Allah ala gairi akan wani sa wa wallahi lama alihi min al-jihad ko yace na rantse maka da Allah ayyukansa shiwa Allah ɗin min al-jihad na jihadi wa iqamatul hududi da tsaye da haddin Allah a bayan ƙasa wal amri bil ma'rufi da yin umarni da kyakkyawan aiki wa nahyi anil munkar da hanya ta mummuna a afdalu min amalika ya fi aikin ka daraja malam wani ya karatu ya zo na gaba annabi ya ce ina maka rantsuwa da Allah ayyuka na Allah irin su jihadi da wa'azi da tsayawa a tsaye da shari'ar Allah a bayan ƙasa babu aikin da ke su girma kuma ni nake wa Allah wa'annan ayyukan jima'a wuya ta ni na sarki musu ni na tsaya ake tsaye da hajji ni na tsaya ake jihadi ni na tsaya ake amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko ina an baza malamai suna ta wasu. ko ba ka ba kaga wadannan ayyukan ya fi duk wani aiki da za ka yi ban so ko kun bance shi ayyukan nan sun fi duk wani abin da za ka yi wato wannan ya kama ne a gaya mai cewa to ai baje baje ba ne baje ban kwace to to shi ke to kaji wa inni ala dinin ya qabalu min ahlihi hasanat ni fa ina kan wani addini ne wanda in mutum yake kyakkyawa ana karba in jiwa in ji muawiya wa yatajawazu an sayyiati addinin ana kyale mutum idan ya aikata mummuna fama ja'alaka arja li rahmatillahi minni me yasa kake tunanin kai kafi ne fatan rahamar Allah to na kira ka ne mu warware idan ma ban warware ba ka sani ina da ayyuka a lahira wanda za a biya ka da su mafi ayyukanka ana ganewa domin ayyukan nan da nake yi na tsaye da hajji da yin jihadi da yin gaba to Allah nake ba to za haka waɗannan ayyukan a cikin su za a iya biyan ka alal miswar miswar yace fa kasamani nan take muawiya ya kade sai muawiya ya kade wato duk wanda yazo yana faɗin sharrin muawiya abinda muke faɗi a kansa ba dogon magana muke yi ba bai san muawiya bane muawiya in dai kana magana akan siyasa to tsakani ga Allah kusan ana faɗi babu wanda ya iya siyasa ana ganewa daga ciki ya samu matsala tsakaninsa da abin nan abdullahi ɗan wane ne kuwa abdullahi bin zubair ibn al'awwam ga gonan mu'awiya ga gonan abdullahi ibn zubair ana ganewa suna makwabtaka a gona wata rana bayi sai suka koro dabbobin mu'awiya sai suka shiga gonan abdullahi ibn sufayr suka mai barna suka mai kata da gona bayan sun mar kata-kata da gona sun mar barna da ya zo ya gani sai ya rubuta wasiƙa mai zafi sai ya aika mai ya ce ya kai mu'awiya ɗan abu Sufyan, ka ja kunnan bayinka ka ja kunnan dabbobinka ka kiyaye ka zaka ka gabar magana masu zafi idan ba haka ba ni da kai mutumin gari yake gaya sarkin musulmi haka shi ba wancan shi ne duniya ke hannunsa a lokacin amma kuma abdullahi ɗan zubairu ya gaya mana wannan wasiƙa da aka turo sai mu awe ya kira sa sai ya ce zo nan kaga wasiƙan nan da abdullahi ɗan zubairu ya turo mun kaji kaji me zaka ka faɗa ya ce ai baba kawai ka aika mai da runduna a wani huhuna wa da indahu ka tura sojoji wanda eh, abin nan kan sojojin yana can ƙarshen suna nan ba ko kun gane ba kamar a ce mutum dubu ɗai ko mutum dubu gaza wanda eh, sahun farko ya isa nan kuma ba a gama tafiya ba ana kan tafiya a nuna mai mulki a damko shi a kawo shi a casa shi haka ɗan ya ce mu'awiyya ya ce ba haka za a yi ba bari ka gani a ba ni takarda ni ma rubuta mai wasiƙa yana yin sallama ya ce daga sarkin musulmi kaza kaza kaza ya kai ɗan yabna hawari rasulullahi ɗansa shi ne godiga na manzan Allah ɗan babansa kowane annabi yana da mai tsaransa to ni mai tsarona ne a zubairu gudun awa ana ganewa sai ce mishi ya yi kirarin babansa kirarin da annabi yau babansa sai ya jingina shi da wannan ya kai ɗan hawari rasulullahi wannan bayin da suka yi maka ɓarna a gonarka na baka su ba a hune da ya ce dabbobin da suka shiga suka yi ɓarna na baka dabbobin na baka bayin na baka gonar duk ka riƙe na baka saboda Allah to da ya rubuta wasiƙa ta biyu cikinta ba abin da ke ciki sai godiya da yabansa da yanzu ba an ba shi ɗan kunya ba ɗanka da ya ce a tura mai je shi wani menene wani huhuna ta wa akhir huhuna sai dan ya ce to ka ya ce waɗan zo gani ya gani ce to wannan shine siyasa shine iya jagoranci dan haka nake nake tattalar ka nan gaba za ka yi aiki zan bar ma aiki dan ka koyi aiki ana ganewa wannan shine mu'awiya inda yana iya maida kana shi sai ya maida kana shi ana magana mutum zo na zakin mu'awiya saboda sharri mu masoya mu'awiya ne duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah